فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تشرين لا تقص جوة ثروة رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوت ايادة عليه رد أربعين دبقوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna nan dai cikin suratul Sofati, Aya kuwa za mu tashi aya ta arba'in daidai. Kafin ayan akwai wani kamar matashiya matashiya ga ayoyin. ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما tunda da wannan magana to lafazin ya game gamamme ne wal muradu bihi al mushriku to don haka na mushrikai istasna ta'ala al mu'minin tunda magana ta haɗo kowa da kowa to amma mushrikai ake nufi to don haka sai aka ɗebe mummunai daga ciki sai Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin su kan ba sa cikin wancan hatsari ba sa cikin wancan tasbo bayan Allah a ainihin masu ikhlasi suna yin abubuwansu domin neman yarda Allah kuma suna aikata su irin yadda annabi ya yi bayani daidai iya wasu. To, nan ba sa cikin wancan hatsarori da wancan bakin ciki. Ula'ika lahum rizqun ma'alo, wancanaka in ji mutanenmu, nan mummunai suna da wani arziki gare su, risk sananne. ne, amma a wurin Allah tunda dai abun da za a ba su mala aino ra'a wala udhun sami'at sai dai misalai shine aka fara tunda rizqun ma'lum sai aka fara balle shi guda guda aka ce fawakihu kayayyakin marmari ne sun wuce kayan bukata sai dai a yi shi don marmari banda marmarin wahum mufkuramu sai Allah ka sa mu cikin su amma ko da gani ko da ji nan wurin zai yi tsada ba abin da zai ba mutum wannan sai dai ya ba da rayuwarsa da dukiyarsa rayuwa in an ce rayuwa ba ana nufi ka tafi ka gwara kanka bango ka mutu ba a'a lokutan ka gaba da ka bawa addinin Allah wannan mutuwa kamawa take in ta kama a yi faɗa sai a yi faɗan amma dai ba a san shi nasara ake so a yi ba faɗa ba to saboda haka dole ana bukatan ranka ana bukatan dukiyarka ana bukatan lokacinka tun da rai ba za ka ba da ita ba ita tsora ba lokaci duka fasaha ka da duk abin da Allah ya baka kama yadda shi zuwa ga Allah Allah sai musanya maka da wannan iya iyawanka to kuma ko da ka yi duk abin da ka yi ɗin nan fa sai an haɗa ma da kyauta sai da falala Allah nan wurin ba sai da falala Allah yau ka ga mutane da suka ɗanɗani daɗin duniya yadda ake balaki ba zama ba bacci sai na dole ba fawakiu ba dai fi jannatin na'im cikin aljannan nema. wanda kawai irin wannan ni'ima ta aljanna sai dai in ido ya randa ya gani zai ji zai tabbatar da ya lalle aljanna aljanna ce amma ana ba shi misalai a aljannan nan nemomi ala sururi mutaqabili suna kan kujeri suna fiskantan juna kaga wannan nuna suna son junansu ka zo ka haɗa da wani da wani ba a shiri in ka je ka zaunar da su a kujeru kusa juna shi wancan ya kalli can wannan mashi ma ya kalli nan amma nan mutumin da kake so kana kallon sa yana kallon ka kamar in ya kifta idonsa in ya tafi in ya dawo ba zai tar da kai ba saboda kila dai yana nan yana kallon ka ta inda ba za ka gudu ba ba za ka tafi ka bashi ba haka za a tafi in kana ban kwana da wanda kake so kana kallon shi yana kallon ka tafiya ta ko biyu uku ya waiwayo kai kuma kana tsaye ka yi sai ya wuce to a aljanna wannan na ɗan lokaci ne wancan na tutur ne kai Allah yadda muka tara wurin Allah ka tara mu a ciki kuma da ƴan uwanmu waɗanda suke ba sa nan muna da ƴan uwa amma su ba sa nan su ma Allah ka kai su ciki ka tara a ciki mu samu wannan mu kalli juna yadda ke ƙaunar juna na an yi a sarari dai kuma da sarari aka ce mai hukunci kowa na ƙaunar juna yutafu alaihim bi ka'asin min ma'iri ƙarshen nutsuwa kenan ana kewayawa a kansu a shiga a fita ba kewayawa na a ga menene ki a'a menene su? akwai masu kewayawa ɗin da aka tanada har wata ke idara aita samma kai ra'aita na'iman wa mulkan kabiran dunnan abun da ya kawo mu kenan abin da yake kai mu dakin Allah kenan abin da ya kawo mu itikafi kenan abin da ya kawo mu ke azumi kenan muna neman Allah ya karɓa ya ba mu wannan kyautar ko a iya cewa sai kai yadda muke karatun aljanna ya yi kaɗan bayani ta inda mutum har ya sa wannan a ransa ai babu wani abu mai wahala a gaban shi sai abun da Allah bai ce ba Allah ya faɗi ce to za a yi shi da taimakon Allah ko a yi shi ko kuma a ƙari za a yi shi yutafu alaihim bi ka'asin da kofuna min ma'inin na giya can an halartar da ita giya ba daɗi ne ba ta da ba kayan fariya ne kayan menene ne amma Allah ya hana shi kenan musulmi ce na daina sha Allah ne ya hana a ce to na daina shi haka ce to za a baddala maka da wata giyan a can wacce take a can ta fi abokan shan giya a nan na can sun fi nan na can sun fi nan to saboda haka na ana kewayawa da ita masu kewayawan na musamman ne wildanu muhallatu. kalan giyan kanta bai ba sai kwagiyan duniya daga ganta ja jago idan ruwan bakuto sai wani kila da ɗaci ma ko da maƙaƙi haka za a rufe ido a haɗi a waccan fara ce sol hai wannan sai an ganta kawai gaskiya ne aka ce riha ma la ainura laddatin lisharibin daddaka ce ga mashayanta la fiha gaulun bambancin ta dage babu buguwa cikin ta hankali ba zai bata ba mutum zai sha cikin hankalinsa ba irin giyar duniya ba mutum ya sha giyan nan ya yi fitsari in an jima a ƙare da dambace dambace tun ana fasa kwalba a juna yanzu bindiga za ka ji lokaci ta ta ta ta ta ta wannan sai gidan giya amma talla gaulo wala hum anha yunzafuna kuma ba su yin zazzabi daga gare shi da gaje ta wani bacci da daban wa inda hum kwasirar tarfi sannan bugu da ƙari a nan wurin su ɗin akwai masu killacaccen gani ino eh, kyawawa masu manya-manyan ido mata ba ta kallon kowa sai kai kamar yadda shafin zai zai ce kai ma ba ka da tunanin wata in ba ita ba bambancin matan duniya maciya amana in ta ce maka kaza kaza kaza kaza akwai masu amana gaskiya akwai su Allah ya riga ya killace su shi isa ba sa kallon za ka iya zama mace za ta iya zama da makwace suna haya gida ɗaya ba ta san shi ba ballanta don hatta gaisa da shi yana shigowa ta ɗauke kanta ba magana baban baban ladi na wani lafiya kalau an dawo kaji kaskantar da kai da take ga matar makocinsa ba ta yi wa mijinta a gabi salin zalimi na badala in kika yi haka hakkina kan don wani to ba za ki zama daga matan yan aljanna ba matan aljanna so sun tsaya ga mazansu kawai To ai haka maza ma masu zuwa aljanna su ma sun tsaya matansu kawai na na halal. Ba wata wacce za ta kaɗa musu ido a wani wuri. To saboda haka nan an haɗu Allah kawai ya kalla ya haɗa. Mm, ta bakin mu iya mu suka ce Allah rari hauti. Sai dai fasara. <laughs> shugaban sa mai na fasara na Allah zarki Abdul Salam ko da ran nasa yake to mun ji fasara sai ina yanzu ina can gida. ce a to fa mun ce ka fasara mana mana ce ai lamarin sai a hankali bari ya haɗa ka da wani ne dinga fasara maka can a gefe don ba mu muka sa kakka kirkiya ba to a bar wancan magana duka kasira tattarfi kallon su ya tsaya ne ya killatu ga mazansu kawai kamar yadda su ma mazan sun tsaya ga waɗannan matayen nasu siffar wanda zai je aljanna ba ka za masa da neman mata haka ‘yar aljanna ba a samun ta da neman samari ba yadda za a wayanta ka ga sunan namiji a cikin wayanta Allahumma illa ko babanta ko wani wanta ko wani kaninta amma wani makoci a a wani dan uwa wane ne an ta ne menene menene duk an kula an kula din nan nan ake an kula tsiya da kana ba ta ba ta tunanin kowa in ka cire mijinta kowanne ne sai dai in ta dauro an yi ma magana ne wani abu ne dole ya hada to za a hada ma ko kallon shi ba ta yi za ta je asibiti ba ta kallon likita ba ruwanta da shigar likita dole ne ya kai ta asibiti kuma Allah ya ba mu iko burinmu ya cika ya zama asibitinmu mace ne za ta duba mace ya ba mu kuma wadatattun ƴaƴaye 'yan halal tushe dai an kafa ko da ba a samu abin da ake so ba ga shi nan an kafa muna fata a ɗora masu zuciya su taso na gaske ba irin mu ba taɓa alli taɓa danko amma dai an sa tushe to wannan abin da ake so a kai kai mace ce za ta duba mace kamar yadda namiji ne zai duba namiji kowanne irin ciwo ne daga inda ya taso in an zo akwai gwaninsa Kwasiratu tarfi banda na'ilu ka annahunna baidun ai tamkar ƙwayaye ne kai ka ce matan nan kwai ne maknonin ƙunsashe wanda aka haife shi yayin da aka haife shi wai gane min kwan zabuwa ta asalin ba zabin agirik ba kila ba mamaki kwayayen agirik din masu na zama masu kyau ɗin nan kuwa kai fihi ma fihi babu wani duka duku duku duku haka hayaki hayaki toka toka amma ka samu kwan kaza ko kwan me yake da suna zabuwa lokacin da aka haife shi nan ya malam sabiu ai na ga ƙarshen kyau kenan ka gan shi fes ka juya shi ka juya shi ka ga kamar hannunka zai sa shi idauɗa to haka ana kwatanta kyan fata da kwai sabon haihuwa yana rufe aka bude ko da gida misali in ka fara ta ai can cikin ta cikin za ka ganta da wurin wani kyau daban wanda yake cikin kosuwa, to amma duk bar wannan ana dai faɗin kyan su amma kyan bai kwatantuwa fa ai mun karanta a hadil arwa mun karanta kwanan can wannan na cikin nisa'u ulul hilma inda nisa'i inda aka zo ana ba da labarin kyawun yar aljanna yawunta da za ta tofa yawunta a ruwan duniya duk da ya zama jus hmm, ya zama jus to ka zan ko wannan za a same ta da sauki ranar ka ba da rayuwarka ba hana maka aure a duniya ba mamaki Allah ya ɗaifa ka amma fa sai ka bada rayuwarka ka yi kaki ta taufar a cikin ruwan duniyan nan wannan na taikun nan da ya kewaye duniyan nan wanda ruwan ya nunka tudun duniyan yawa nunkin nunkawa to da za ta tofa wani abu gaba ɗaya da ya zama jus to gobe kiyama ta mutance shi kaɗi shiga wannan a ce ce yanzu ni ma zan samu ce ne zai hana za ka samu ka tsaya ta ƙawa, tsaya ka bi Allah tsaya ka wanke zuciyarka daga ƙarya ka wanke zuciyarka daga munafunci ka wanke zuciyarka daga cin amana ka tsaya kai gaskiya a rayuwarka ka cire girman kai ka cire jiji da kai ka yakice riya ka yakice abubuwan da ake yakicewa abubuwa ne ga sunan baharu ne la sahila lahu wannan su ne ayoyi guda kaza nawa ba goma ba a goma ne goma ne goma hmm? goma ne ya sunan goma ce kuma za mu je yadda malam ya yi bayanin su wannan ta arba'in da ya ƙulu ta'ala illa ibadallahi al-mukhlasi fa innahum gairu za'iqil azab su wannan ba za su ɗanɗane azaba ba al'ali li'annahum akhlasu lillahi al'amala saboda sun keɓe ayyukansu ga Allah shi kaɗai fa akhlasahum hi isa Allah ya keɓe su wa tassahum ya ware su bi rahmatihi wajada alaihim bi lutfihi yi musu kyauta da tausayinsa aya ta arba'in da ɗaya har zuwa da biyu ula'ika lahum rizqun ma'lum ai ghairu majhul ba wanda ba sani bane ba sananne ne wa innama huwa rizqun adibun jalilun la yujhalu amruhu ba a jahiltar lamarinsa wala yublagu kunhuhu ba za a kai hakikanin ƙarshen sa ba a ce maka a kiyaye a karaɗe shi a zagaye shi itiyatan bai iyatan zuwa fassarahu bi qawli fawakihu rizqun dimma ne Allah ya fassara bunsa da kansa yace fawakihu ai min jami'i anwa'il fawakihi daga dukkan kayan abun da ake marmarin sa allati tatafakkahu biha wanda ake marmari da shi abinda nafsu rai take marmarin sa lilazzatiha saboda daɗin wannan kayan marmari fi launihi a kalarsa kalansa kansa kayan in ka ɗauka mai yana da ban sha'awa wa ta'amihi wa ta'amiha da ɗanɗanensa banda wannan hum mukramun ana darjanta su tun da abinci abin sha babu karrabawa ai baka san akibarsa ba la muhanuna ba a wulakanta su muhakkaruna a raina su ana darajanta su ba irin daɗin duniya ba ka da wannan ya darajanta ka wannan ya darajanta ka wani kaji ya cino ka ƙasa wai ibo da gulwa ya watsa ma amma can ba a ɓatanci ba batanci ba ka san hawa ba ba ka san sauka ba wani je ya yanka ma ƙarya ko je dinga cin duddigen ka dinga jin duddigen ka har ya ga ka faɗo kasa yawwa to can babu wannan duddige an shiga an shiga bal mu'azzamuna mubajjaluna muwaqqaruna kalmomi ne mutaqariba duk abu ɗaya suke magana ana girma masu ana kamba masu ana darjanta su mutum a duniya yana son girma ma na rabu da girma ne ni na lahira girma na can kada akrama ba'dhum ba'dan kuma sashi ma na darajanta sashi wa akramatuhum mal mala'ika mala'iku na darajanta su alkiramu kun ga ke dan magana zage-zage ba siffa ne na yan aljanna ba face-face soke-soke wannan ba siffa ne na yan aljanna ba ko gyara za ka yi mutu ya kamata ka yi masa da lalama wasaru ya da alaihim haka suke shigowa gare su min kulli babi ta ga duniya ai ko baki aka yi wani titi ake warewa wanda za a bi da su tunda to shi ne kadai na kwarai to wancan titunan su ta ko ina masu kyau ne ta ko ina shigowa ake to zubi ne bai ɗaya ne wa hun suna ai musu murna bibologi bibologi ahana ithawabi saboda sun kai mafi kyawun lada mafi daɗin lada wa akramahum akramul akramina wanda ya fi karamci a gaba ɗaya karrama su waje da alaihi bi anwa'il karamati gaskiya dai shi ne dai siffan da annabi ya faɗi aljanna nan za a tsaya fiha ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at min na'ibil qulubi na ni'iman zukata kwanciyar hankali wal arwa wal abadani da haka kaga ga wannan inji wata aya fal yatanafasil mutanafisuna samari mayan mata mutane mu da Allah ya ɗaga mana kafa muka kai wannan lokacin ba za mu yi gwiwa a ƙasa ba za mu tashi mu yi duk abin da za mu iya yi da ya rage a wannan gidan ya zama mutum ya zama shi ne ƙarshensa ya zama ya gama shataletare na nan duniya ya ce aljanna ce makomansa ya samu biyan bukata duk abin da ke nema Allah ka taimake mu yasa Allah ma yake faɗi tun a fatiha iyyaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadisi na kullum a inni ala zikrika ya Allah wa shukrika wa husn ibadatika idan baka sa mana taimako ba malam abun nan ba zai yiwu ba ko sallan nan zaka gani ai sai ka ga wani na kallon ta dai da wahala mutum ya je gidan kallo ko ya je bin layin taliyar? ya samu awa uku a tsaye ƙarshen ta ma mai taliyan ya fito ce sai gobe kuma yana zaune kuma bai hana gobe ya koma amma ka zo gaban Allah kila ma ka samu kari kake ni kana so ne don ka daɗa ka yadda da kai kayi kayi kayi ka to ya Allah ai hakuri wannan dan abun da nayi akwai menene soshe soshe a ciki akwai tunane tunane a ciki ban iya ba. Allah ya kai mu gobe zan yi mai kyau kai kullum kana Allah ya karba kullun kana ganin kila fa wannan abun kila ma fusa ta Allah kai amma fa kila za a karba in ka duba ta wannan fiska ka kawo raja ta wacce fiska ka kawo kaufu fi jannatin nayi cikin aljanna ni'ma aya ta tala arba'in da uku kenan ku ai aljannatu allati an-na'imu wada'uha eh ni eh manaku wasfuha ah nace wada'uha ku ai don ne aljannatu allati an-na'im aljannatu allati aljannan da ake magana an-na'imu wasfuha ai shi ne ma daidai magana والسرور نعمتها مرنا شين نعمت وذلك آه، لما جمعته سبود أبين تتتلوش مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هشين بمن تيارون واتو متالي واتاقوي إبليسي شيطاني دارا كانت ما ثوانا يجيسي شيطو أي النبي يا بني haddace min malan ka ce ai ido bai gani ba amma ai annabi ya gani nace ai ba ni nace idon bai gani ba tukuna mun ji annabi ya gani idon ka irin na annabin ne ai sai ka nuno min wani mutum mai ido irin na annabi sannan kuma ka manta tunaninka bai baka saboda sharri ne tare da kai ban ka tana shi kansa annabin kirawon shi akai aka nuna masa kai kuma an kirawo ka musamman aka je aka taho da shi aka zo aka shigar da shi aka nuna masa lamarin yi ce to ba zai siffatu ba ido bai ga irinsa ba amma shi kawai wai don dai a yi magana ya kawo tangarda a ce shi ma an yi magana ya yi naƙari har annabi a wa naƙari to yi haka ne wannan magana wannan hadisi ai ba ina maganan ingancin hadisin ba ba ina maganan menene na ah, jiha to ai annabi ya gani sai Allah ka hire mu ai eh amu ni'im ni'imatu hane daidai din abun naka tsohon bugu ne eh wasururu ni'matuha eh ni'matuha shikenan menene gaba wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashari wa salimat ita aljanna kuma ta kubuta min kulli mukhillin bi na'imiha da duk abun da ainihin zai safarkwata ni'imanta zai rage ni'imanta ai kaga muna zaune muna ta karamtu ko muna ta sallah kawai inda ni'ima za ta tsinke mana sai a dauke wuta ka je wani abu ya tsaya ma ba daɗi ka ga ni'iman da abin to a aljanna ba dauke wuta babu dauke wuta ba magana gari juye gari ya koma zafi ko ya koma sanyi dole sai an nemo kayan sanyi duk wannan bata ba bukata a can dukkan bukata an biya ta yi isa salimat min kulli muhilli daga duk abun da zai rage bi ni'matiha ko dakatar da neman, ko bata neman, min jami'il ce daga dukkan abun da ke bata rai wal munaggisati da abun da ke sarkarwa muqaddarati munagginasi munaggisati abubuwa ne ma'ana su kusa da juna abubuwa da ke bata ke dama dama lissafi aya 44 wa min karamatihi karamatihi inda rabbihim daga cikin darajojin fa auren ubangijin baraka wata ala ta'ala wa ikrami ba'dihim ba'dan annahum ala sururin wahiyal majalis su ne wuraren zama almurtafi'atu almuzayyanatu wanda suke masu tudu an masu kwalliya sai dai kullum abin da zaka gaya zuciyarka mala ainu ra'at za ka ga in ka shiga ofishin gwamna ko ka shiga gidansa can falonsa ko ka shiga gidan shugaban ƙasa, ko ka je gidan wani sanata daga cikin sanatoci ko wani daraktan daraktoci can in ka duba sai ka to duk ba irinsa bane ba illa dai samfur ne zaka je kai in ka shiga irin wayannan gidajen abin da kai a aljanna za a ji dadi wannan mu'akkat ne ba mamaki ne ba gobe ka ji an yi asubanci ana ta harbe harbe gidan kofofos kofofos kofofos kofofos sai ce ina mai gina ce aisha amma ba a lahira ba can wurin ba tashin hankali ba tunanin za a abu na wuri ne mai tsatsi musayyana bi بأنواع الأكسية الفاخرة ko ba kuɗi za a ba mutum ya sayo ba abin ya fi ƙarfin sayarwa almuzakharafa an musu ƙile-ƙile almujammala kai wannan sai dai an gani kawai don haka nan idan kana da kana ibada ka dinga kawo waɗannan abubuwa ni dai abun da nake nema Allah aljannan nan da ka ba da labarinta Allah ka yi min arziki ka ka taimake ni samu aljannan nan Allah ka ba mu yanzu ba du'a'i ne ba yanzu Allah ka ba mu aljannan gaba daya ina faɗi ne abun da ka tashi sakawa a du'a'o'in da kake yi idan hisan kana du'a'i ka yi wa kanka kai kadai magana du'a'i ya kamata amma kana ce Allah ba mu aljanna muna amin sai kai ka juye Allah ba ni aljanna to ba za ce ba amin ba sai dai a maka nasiha tun da zai koma wasa amin amin ce amma Allah ya gafarta malam du'a inda kai din nan kai kadai kewa. kuma wannan ko ina nuna wani abu mu dauko wannan abu masa idan ana du'a'i mu dinga sanin me ake faɗi ta inda ko za ka yi amin din ka yi amin ɗin da dalili amma ana yanzu ana du'a ya ana amin ba kan gado da du'a'in da ibadan da aka kawo in an ce alhamdulillah ma za su ce amin alhamdulillah rabbil alamin amin ce to amin du'a wa ibada ne to amma dai a lokacin kai a zuciyarka ba na jin ka iya halarto da du'a'in ibada ake yi don ba ma kowa ya san ne da kowa du'a'i daban na ibada akwai wani du'a'i daban na mas'ala to duk da haka amma mutum ya ware kansa ya haka za ce eh, to sai dai in bayan ka yi wa kanka kai galiba ne wanda zaka ga yayi wa kansa sannan yi wa jama'a shi kadai ne rubutun shi yake yi ce Allah ka jin kai na ka jin kai iyaye na ka jin kai malamai na ka jin kai musulman duniya gabaki ɗaya. a galabiya za ka je ka tara haka ne amma ga ka ga jama'a to ai gaba ɗaya za ka roƙa maku duk da dai sai a yi mana uzuri larabcin da sauƙi bai wadata yadda ya kamata ba da wannan ke cewa larabcin nan dole ne a tsaya a yi shi a tsaya a yi shi amma ba ana yin larabci don larabci ne ba ana yin larabci ne don addini kada jiya waye gari ka je wajen larabci ka dawo daga raya shi me aka yi sai abu ya ɓaci hmm. aka ce ai tuntuni iyaye suka karanta daga suka ce makaruhi ne ta ku karaha karahatu tanzihi ya kamata a rayuwarka ka dage yau baka ga mutum ba saboda manja yana magana da turanci manja ba duk mai son iji turanci bai wuce manja to kai ku mai neman aljanna ne zai sa ba za ka yi magana da yaren manzonka ba musamman ko matasa shi yasa kullum nake gyara muku tambayoyinku abin da dan wayi tambaya kila wani bai ji ta ba kila mai saurare abin da ke mutum saboda irin wannan mutum ba zai yi da Hausa ba kuwa ko a kunuti ko dai a wani wuri haka duwayin ba zai da kuntun ce iya kamata amma mutum ya iya larabcin yafi kaman ku matasa sai dai ku ce ina hanyar da ya kamata mu bi mu goge alhamdulillahi ta ko ina ka kalla ga sanan wanda sun ba da rayuwarsa sai sun gogar da ku akan larabci sai dai muna roƙonsu banda wanda suke yi a can a ɗakunan waɗanda suke da takardu to su buɗe wani a gida ma wanda mu da ba mu da kuɗin da za mu je wa'yancan makarantun ba mu da hanyar da za mu je mu yi kaɗan mun san dai na larabci dai wanda za mu iya yi yadda muka taso a mu muka gana karatu a zauruka to a ci gaba da ɗaukaka mana wannan karatun zauren inda za mu goge a ciki sannan mu sa kanmu duk da ɗakunan karatu suna yin kaɗan amma ya waje ba su faru in kai kai muna fata kana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya ko da ka kai wacce majalisa an kaje ka ba da lacca ka dawo gida a ce ga ɗalibanka kana sakkafa su ba ka karɓan tawansu ba ka karɓan sisin su no kamar yadda muka yi karatu lokacin za ka yi karatu ka gama ma malamin ka yi ɗauki nauyin ka ce wani ka shiru kunya kuma ta kai gefe na ga me yasa yi shekaran jiya baka zo karatu ba kai shiru ka ce eh, ba mm, mm, mm. shi ne ba za ka faɗa min ba sai ka koma an baka to ba dole mu ba da karatu kyauta ba kyauta aka ba mu to kuma muna fata ku zama haka ko da an samu abin ya tsinke wani lokaci a jona shi ku tsaya ku dage akan balla yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibu kaga dai anan ban hana a yi du'a inda hausa ba za a yi da hausa za a yi da fulatanci za amma dai ba haka aka so ba lalura ce tunda samu zai tsaya nan to ban bada ba muzakkarafa almujammala fahum muttaki'una alaiha suna kashishigida akanta hala wajhil rahati wat tumaninati wal farahi mutaqabilina suna fiskantan juna fima bainahum kada saffat qulubuhum ko saffat qulubuhum zukatansu sun wanke bani jin haushin wuri wa mahabbatuhum da son junansu fima bainahum wa na'imu sun ni'imta bistima'i ba'dihim ba'ma'a ba'dihim sashi ya sadu da sashi yau ga mutumin da kake jin labari Allah ya hada ko da su gashi a gidan da ba za a fata ba fa inna muqabalata wujuhihi fiskantan fiskokin su ta dullu ala taqabuli qulubihi wannan yana nuna zukata su bana kallon juna wa ta'addubi ba'dihim ma'a ba'd kun gani maganan tarbiyya tarbiyya ko a abin da aljanna ta bambanta da duniya kenan can akwai disfili ta bakin naku akwai tarbiyya akwai ladabi kuma akan daidai akwai ladabi wani bai raina wani wani bai kaskanta wani falam yastadbirhu aw yaj'alhu aini ila janibihi bai ba shi baya ba falam yastadbirhu bai ba shi baya ba ko kuma ya ja'alhu ila jan biya gefen sa a gashi a gabanka mutaqabiri bal min kamalis sururi daga cikan jin daɗi wal adabi ma dalla alaihi zalika taqabul aya hamsin da hudu biyar dai har zuwa da bakwai ainihin yutafu alaihi bi kasin min magana ta gabata ai ya taraddadul wildan yara na kai komo masu rabawa ba yara ƙanana ba irin wayannan yara masu taka mutum a'a can na lahira ne masu zuwa hotel so suke ganin irin wayannan yaran kayan da ake sa musu ma na daban ne kamar yadda za a zaɓe su wacce za a kai ta hotel ta raba abinci ko ta kai ruwa ko ta kai menene Ka san zaɓo su ake musamman ko don su halakar ko don a yi ciniki to haka ne sannan a zauna a koya musu irin yadda za su in za su shiga jama'a ga irin yadda za su yi kallo ga irin maganganun da ya kamata su ce ga irin eh, rankararraya da za su dinga yi a gabansu suna yawo da ruwa ko da bai to irin waɗannan yaran ne to amma na can daban ne sun fi wancan ta bakin iyayenmu sukan ce na kumfa ya kono ne wancan halittu ne halittan Allah kai tsaye wayan can wani duniya ka duba ɗakuwa ke a ciki tana mura akwai kashi a cikin ta asalin ta mani ne wani ne wani ne ni kaga ba a magana amma can ba haka bane ba can yadda suke fes a fari har can ciki fes ne da manja zai zube a jikin wata take za ka ga an daka mata tsawa nan koma kafin ajiya sai ga ta dawo da wata shigar to wa'annan na aljanna daban ne shi isa kawai iya ilimi iliminka da duniya shi zai fi sa ka karoki Allah da kyau yanzu za a samu na dindindin za a samu na dindindin yaya za a ya za a yi ga hanya biyo annabi Muhammad ga ƙwar'ani tsari ne in ka bi shi zai mayar da kai har wannan gidan ya tafi alaihim bi kafin min ma'inin ay yataraddadul wildanu almusta'iduna wanda an tattale su kai da jin an tattale su ka san lamarin daban ne li khidmatihim alaihim bil asribati alladhiza da kayan shaye-shaye da dada a can an halatta nana rabu da juzna na lahira juzna aljanna bil kasiya alladida bil kasati ina kasiyati bil kasati jamila da kofuna iri iri ko kofuna masu kyau eh, ai ko shekarun baya ne aka yi wani abun zuba abinci ko ina ga kulace ne ko menene wai sunanta ci bari kallo na magana banza shi bari kallo na lahira na aljanna sai can ka kallon ka ci akwai kasati kofi kansa na daban ne shin wanne ko misali aka ba ka sabur ne kawai amma wancan daban ne jami'atul bandari al-mutara'ati cikakke mina rahiki rahiqi najiyan al-maktumi kullalle bil miski a ƙarshe ƙanshi kawai za ka ji wahiya kasatul khamri ko ne na giya wa tilkal khamru wancan giyan tukhalifu khamrat dunya tana saba giyan duniya min kulli waje fa innaha fi launiha bayda kalanta min ahsanil alwani daga mafi kyawun launuka a isa za ka ga yanzu da yake nan da yake ba makaranta ce ba ga ai wancan baki baki wannan jaja jaja wannan menene amma da ɗalibai ne aka samu ɗalibai masu tsafta kowa ya wanki ya goge kayansa da hulan nan da menene in ka kalle su kamar ka ce kasuwa watsi har aka samu ɗaliban gaske sun yi wanke kayansu sun yi wanka sun goge mahaifata ƙur'ani ko masu karatun ainihin addini in ka kalli suka ga masallacin ya haske malam ya haske to saboda domin kullum fari shine mafi kyawun abubuwa Wafi fi a ɗanɗananta lazzatin lishari. yaltaddu sharibuha mai shanta zai ji daɗin shan biha wa qatashuru biha wa ba'dahu bayan an sha wani abu bai biyo baya wa annaha salimatun kubutacciya ce min golil aqali na rufuwan hankali wa dhahabihi wa nazafihi wa nazafi bali a sahibihi da fitar hankalin din da kuma tafiya da dukiyar mai dukiyar ma min rafi mali sahibihi walaysa fiha suda'un wala kadar babu zazzabi babu mutuwar jiki babu dogon bacci a aya arba'in da takwas har zuwa da tara falamma zakara ta'amahum da aka ambato abincin 'yan aljanna wa sharabahum wa majalisahum wa umumun na'imi da game gamewan mai wata fasiluhu da bayanin ni'imomin dakhilun fi qawlihi jannatin na'im wa ina yake aya ta uku ne kenan ku fi jannatin na'im kaga jannatin na'im dukkan wannan abun da aka fassara yana cikin jannatin na'im لكن فصل هذه الأشياء أن يتيد وإن أبوبوا لتؤلم فتشتاق النفوس دن أساس رأيك زكو إليها ذكر أزواجهم سيأك أنبتوكما ما تنسوا فقال وعندهم قاصرات الطرف عينوا ai kasiratu tarfidin banda ba sa kallon siffar su na masu manya-manyan ido kyawawa ai wa inda ali darin na'imi fi mahallatihim a ah, wuraren su alqaribati horon hisanu akwai kyawawa mana masu manya-manyan ido nuna farare hisanun masu kyau kamilatul ausafi ba haila ba dauɗa ba tsari balle komai a wadace yake kasiratun taf kuma sun taƙaice ganinsu da hangensu ba su hango akwai wani a duniya in ba mijinsu ba imma ƙasar eh, tarfaha ta taƙaice ganinta ta killace ganinta ala sautiha kamar yadda na faɗi kenan ko don mai laifatiha saboda kamar kamarniya ce don wacce da ba ta da kamar ba ta shiga aljanna ba wa adami mujawazatihi li ghairihi ainihin rashin shi ganin bai ƙetarewa zuwa ga wani abin da ake so gani ganin ya tsaya inda aka umarce shi ya gani wali jamali zaujiya kuma ba banza ba saboda mijin ma kyakkyawa ne wa kamalihi nan duniya ne aka ce wa shausharu hmm, saboda jihadi ne eh, nan duniya ba gidan zama ɗawi su bane ba a gida ne na aiki sai ta inda ya shaushara ta inda ko gawo kamara sai ya zan da ganyen to ballan sana wani ta kokar ta taɓa addini a gani shaushanu wata ma'adadu bi haifu to can man can kwalliyan an ce ka bari sai a can za ka yi kwalliyan da ba irinta gobe kiyama Allah zai mai da kai wani siffa ba irinka saboda kana kamali zaujiha wa kamalihi kai ne ga jamali zaujiha wa kamalihi bi haifu la fil jannati siwahu amma a nan duniya mai aiki za ki nema Allah ji ta baiwa Allah ja ku tuno ta wacce ta aure wani mutum saboda furfura ta yi aure shan inda za a tashi da daddare tsakar da ta tashi to Allah ya ta balan ka tashi dare ya tsala bayan Allah sun fara ta haɗa kayansu Ta ce kai na gaji wance ban ne in ɗan huta asubahi kai tace ta ce mata tashi to yanzu duk wani mutumin kirki ya tashi sai ce to ba ne dan huta je ki ke fara yi ta tashi ta ce na cuce kaina wallahi ba abin da ya ruɗe ni da kai yar furfurarka na ɗauka zamani ya yi ka karyo za mu bautata wa Allah tare da kai ashe dukka bogi ne ashe shi magwada ta ke yi ta sau da kadan ba ne na faɗo sunan ba umma sunan ne sun ceto sai a ba da aiki a ceto an ba da aiki kada wanda ya faɗi <laughs> kowa sai ya je ya duba ki ce a haka sau da haka nan wali jamali ha wa kamalin bi haithu la tatalubu fil jannati siwahu wala targabu illa bihi wa imma ko dai ya zama li'annaha qasarat tarfa zawjiha ainihin eh, ta hana idon mijinta ita mata ta aitar da idon mijinta mijinta baya hangen kowa sai ita saboda kwalliyarta ya ƙure kwalliya wadalika yadullu ala kamaliha saboda ita ma cikarta ya kai cika har ta inda mijin bai iya tunanin wata don ana maganar mace-mace in ba wacce ɗinkin wanda aka bashin nan ba yana ga kaban duka mutane ba su yi sa'a ba shi kaɗai ya ina ji akwai masu ‘yan yara ko yau ina masu zirga-zirga ne cikin matan nan ba su da amana ba su da amana Malam Yusuf. Ai ba ne za a kallo ba, ba wuri na ne su surutu yake ba. Ko kaka a kai surutu a za mu ji shi, ko da ke da yakki ne kuke magana, an ce ko ke da yakki ba dama ku yi magana. Mu nan ba za ka je ba, in mun kai miliyan ba za ka je ne ya motsa ba. وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائت الذي أوجب لزوجها وندي وجبتا ومجنتا أن يكسر طرفه دولة يا كان تد جنان سشيما عليها إتكاليكي كلو وكسر الطرف تكيت جني كل جني كيت جني أيضا يدل على قصر النفس والمحبة tsayuwan ran nan da soyayyan alaiha wakilal ma'ana yayi dukkan ma'anonin nan guda biyu muhtamalu to kuma sannan ɗaya bai goge ɗaya ba sai ya zama dukka suna aiki haka wakilahuma sahihu wa kullu hadha duka wannan ya dullo ala jamalir rijal eh, wan nisa'i kyawun mazaizai da matayen fil jannati wa mahabbatu ba'dihim ba'dan ba gaba a can mahabbatan la mako ila gairihi ba a kwaɗe zuwa ga waninsa wa shiddata ifatihim da tsananin kamewansa kullihim wa annahu la hasada fiha wala tabakuta ba bakin ciki a can sallaka cire ba da bakin ciki wala tabakuta babu kin juna wala ta sha huna shan babu rikici a ciki ba ja ja ba bakin ciki wa juna wa zalika lintifai asbabihi yinu matan nan ai hisanul a'yuni masu kyawawan ido jamilatu ha malahatul hadaqi wano hada kwayen idon baƙin da ke ciki yana da kyan gani. Kyan gani ne yafi ko da haɗin gani. hausa ne ai eh da haɗin gani kai ba kyan gani ba hmm? to aje kawai zaɓi na shi ka annahunna alhur ainin baidon maknunun ai mastur wanda yake rufaffe wa zalika min husnihinna wa safa'ihinna wa kaunu alwanihinna kalolinsu ahsanul alwani wa abahaha laysa fihi kadarun wala shay'un to Allah ka ba mu wannan aljanna ta bakin masu iya magana falo akan yan aljanna nan za mu tsaya saboda muna fata mu Allah shigar da mu ciki Allah ka shirya mu ka ka saita mu yadda za mu yi abun da za mu cancanci yabo a gare ka inda za ka ba mu wannan aljanna Ah, alhamdulillah kamar yadda kuka ji kuma kuka gani yadda kuke ji a cikinku to buna da ba za a ce bako ban bako an rage masa daraja ba bako ba ne ba dan nan ne kuma ku ne nan din kuma dai duk abin da kai abin nan dai duka na yi magana na gama zan zo bata magana saboda haka dan aljawabu ma tarawnahu insha Allah Sheikh muna son ah, ganka ka yi wa mutane yadda aka taru innan maza da mata a ɗan ja hankalinsu wannan aljannan da kuma wasu abu ma da ake da shi eh, ainihin eh, ɗan ja hankalinmu da abun nan ɗinmu tafaddal <laughs> ba a faɗi suna <laughs> eh, to da

طيب. نعم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الحق تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada wanda ya tsawaita rayuwa ya nuna mana wannan wata mai albarka wata mai alfarma watan ramadana ya ba mu lafiya ya ƙare mu da ita bai haramta mana lafiya ba sannan ya ba mu iko da hali ko ka azince shi daga farkon shi har Allah ya kawo mu yau ashirin da takwas ɗin shi. wanda ba dabaran mu bane ba hikiman mu bane ba iyawan mu bane ba ƙarfin mu bane ba dukiya bane muka baza muka nemi wannan wannan tawfiki ne daga Allah subhanahu wata'ala muna gode wa Allah da ya haɗa fuskokinmu a wannan waje mai albarka a ƙarƙashin jagorancin malaminmu almurabbi almu'ajib. wanda ya ba da lokutansa da rayuwansa gaba ɗaya ya yi wa duniya saki uku domin neman lahirarsa shi ne malaminmu a sheikh ahmad adam algarkawi hafizahullah kuna gode wa Allah bisa wannan ni'ima a ta dalilin rayuwansa ne alhamdulillahi Allah ya ni'imta mu da wannan wajen lokacin da ake zuwa wannan wajen yana daji babu gidaje wajen manta ba wala ya sha ta wannan waje ana ganin al'amarin mustahil ba zai yiwu ba mamala ya kyautata zaton shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce Allah zai masa kuma ya yi ɗin alhamdulillah yau masu amfana da wannan wajen da wanda suka amfana fil madi da wanda suke amfana a yanzu fil mudari da wanda za su amfana a nan gaba fil mustaqbal babu iyaka wannan tun jariya ne Allah ubangiji ya sanya mala a cikin mizaninsa Allah ubangiji ya inganta rayuwarsa ya ji kan iyayensa da magabatansa da masoyansa da namu duka Allah wa zuri'a da ‘ya'ya wanda suke nan da wanda za su zo nan gaba da jikoki da suke nan da wanda za su zo nan gaba Allah musu albarka gaba ɗaya. To alhamdulillahi gaskiya tsakani da Allah ba sabon abu za a faɗa ba abinda za ku ji ɗin kun saba jin shi a bakin malam domin lailan wa naharan bukratan wa ashiya karantarwa malam yake littafai daban-daban amma alhamdulillah mu ma mun sarƙafu da waɗansu ‘yan ayyuka na koyarwa ɗin na ɗalibta ɗin wallahi da ba don haka ba kullum ba za mu mu ma muna fata mu zauna kusa da malam mu ƙaru wallahi amma inda al'amuran suka yi faɗi ana cewa in dambo ya yi wa baya jin mai. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma da kuke ba da haɗin kai. Da ba ku fa malam ba zai zauna a nan shi kaɗai ba, ba mai zama a nan shi kaɗai. Ya rika karafi yana ɗaga murya ya ga dama ya wai a cewa ne haka. Amma duk wani abun da kake so ka liƙa shi sai kowane waje an samu danko an samu danko a nan aka samu danko a nan in ka leka abu kamar na shi sai ya rike amma in ɓangare ɗaya ne mai dankon to babu shakka ba zai liku ba to alhamdulillah wannan wata mai albarka na ramadana da kowa kamar yadda nake cewa yake burin samun shi ya samu manufan shi dama a ƙara imani a ƙara tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun manufofin azumin watan Ramadana da azumtan shi da zuwan wannan watan saboda a ƙara imani a ƙara kusantan Allah subhanahu wata'ala shi tsoron Allah subhanahu wata'ala shine أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وسخطه وقاية باجتناب نواهيه وامتثال أوامره كسنيا وتدركوا سكانك da azaban Allah da fushin Allah subhanahu ta'ala da aikata abin da Allah yake so ya yi umarni da shi da nesantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana kuma baya so. waɗannan ayoyi guda goma da mala ya karanta mana suna ni'iman aljanna ɗin nan da abun da ke cikinta duka ba sa samuwa sai da aiki tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzi almuhsinin wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله walam yusirru ala ma fa'alu wa hum Salake, sai Allah ke ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin aiki ake yi duk abinda da yake cikin aljanna nan kamar yadda malam yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala ainun ra'ati ido bai taɓa gani ba ne kawai duk abin da za a faɗa maka na aljanna sai a buga maka misali da sunan shi da ka sani a nan duniya amma na yalzam min al fil ismiyati al-ittifaqu fil haƙiƙa. ba dole bane don sunan abu ya zo ɗaya an ce a can akwai nono anharun min ah, labani ka ji labanu kai ma ka je ka sayi labanu ka sha a nan an ce asalu kai ma ka sai asalu an ce ma'u a can nan ma ka ma'u can an ce alhamru nan ma kana jin alhamru ba zan ce ka sha ba to don suna ya zo ɗaya a abu baya nuna haƙiƙanin abun ɗaya ne sam sunan ne kawai ya zo ɗaya to ba ba dole bane idan suna ya zo ɗaya sunan abu ya zo ɗaya ka samu lallai haƙiƙanin abun ma ɗaya ne ai Allah ya ce kullama ruziƙo min hamin samaratin rizqan ƙalo hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan falahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun waɗannan abubuwa da manzo Allah ya faɗa ido bai taɓa ganin su bane kawai wala sami a duk yanda zaka ji labarin su anan ana kawo ne kawai misalai ne takribi, misalun takribi amsilatun takribiyatun a matso maka da su da ƙwaƙwalwanka kawai ka ɗan yi hasashen su amma ƙwaƙwalwan ba zai iya hasasho irin na aljanna ba kunne bai taɓa jin labarin su ba wala khatara bashar, qalbi bashar shine fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jaza'an bima kanu amanun sai kai aiki kullu yanda nake buga misali zaka ga ma'aikaci ya aikin gwamnati alal aqalla sai ya shekara talatin da biyar yake ritaya aikin nan kuma zai yi shi wurjanjan wanda ba ma'aikacin gwamnati ne in sana'a ce kamar masu tuka tirela motocin haya jiddun wa abadin suna kan hanya manyan motoci tirelolin na an yi lodi daga Lagos za a kai Sokoto za a kai Kano za a wuce Maiduguri an samu wani lodin za a tafi ga lailan wani haram mutum yana yi duk wannan wahalan fa wani don ya gina three bedroom ne ya zauna da iyalansa amma abun mamaki wani har ya gama wannan rayuwan na bautan a aikin gwamnati shekara talatin wani ya yi ta zirga-zirga shekara talatin yana tuka manyan motoci da transport da menene wallahi wani har ya bar duniyan nan bai mallaki three bedroom ba to ma'aikacin gwamnati ran ya eh, ritaya ya ga dai ya dan mallaki mahalli ko a ce ma za a zo a yi gwanjon 'yan gidaje kwatas ɗin gidajen gwamnati da yake zauna a ciki Allah Allah yake a rubuta sunan shi don ya mallaka three bedroom five bedroom ga shi nan mu duba ginin ya shi ne fa za a tara a baɗa mai sumunci a mulmula shi a tsora bulo kan bulo a ɗan samu ɗan waje wani wajen da wani zai makale fa duk bai kai fadin masallacin nan ba ƙwaryan masallacin nan da muke ciki wannan sai katako sai zin a buga kusa sai a samo garwa a yi ƙofa a yi winduna to wallahi wallahi wani shekara talatin da biyar da yake a aikin gwamnati har ya yi ritaya ana kiran shi civil servant wallahi don ya samu inda muhallin da zai zauna da iyalansa duk wanda kaga yake shan wahala don ya samu wannan wajen ne to amma aljannan nan da mu muke kwaɗayin samun ta gaba ɗayanta ta zinari ne fa bulo ɗinta da lu'ulu'u da kuma azurfa shi aka gina aljannan da shi tsakonnin cikin gravels irin tsakuwan cikin aljannan nan lu'ulu'u ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya sifanta yadda aka gina aljanna idan har mutum zai bugar da jikin shi shekara talatin da biyar ko arba'in don ya samu gida na turɓaya na tubali na yashi a kwaɓa yashi a ɗora wannan kan wannan ya shiga yana wahala ya bugar da jikin shi to ina da wahalan da mutum ya dace yayi mai neman wanda gidan ma gaba ɗaya da zinari ne da lu'ulu'u da azurfa aka gina shi wannan fa na duniyan nan ya gina ginin nan babu furniture babu wai irin kujeru da gadaje shi dai yayi ya tare a ce dai ba a wulakanta shi ba a gidan haya a ce dai ayi ruwan sama bai jika shi da iyalansa ba a ce duk sanyin nan da ake yana da inda ya laɓe To amma aljannan da ake nema da ita aljannan da duk wani kayan da yake cikin aljannan da abincin da baya ƙarewa, ba ta sanin yaushe aka dafa sai dai ta ci. ‘Ya'yan itacen da ba ta sanin yaushe ne aka shuka yaushe ne suke nuna ba su da season wai lokacin nunansu yanzu bai yi ba, a'a. la maqtu'atin wa la mamnu'atin ba sa yankewa ko ba a hana mutum kullum a nune take samun su duk abun da yake aljanna kawai redi ne kawai yana nan a ci ne kawai yake jira shine fa mutum yake hankoron samu shine fa mutum yake nema yanzu wata mace idan ka same ta a nan aka ce maka ‘yar wani babban mutum ne, kuma ta karanta likitanci ko babban wata wanda ta karanta zane-zane architecture ko kuma wata babba ne wanda ta karanta wani fanni mai tsada a duniya don Allah idan ka je wani fa ba za ka ma tashi ma zuwa neman ta za ka ce wance fi karfi na kawai fi karfi na ko kuma tana zama a GRA yar wani ne daga nan za ka yanke wa kanka ka ce wance ta fi ƙarfi na to amma ta aljannan na, fa Allah ne ya halicce su da kanshi kuma ya sifanta maka su yanda suke kuma shi zai aura maka su wa zawwajnahum bi hurin 'ain daga ina daga ina sadakin ke fitowa gidan da ka samu na aljannan me kai na aikin da a cikin shi aka ɗiba aka baka aljanna har a ɗiba kuma a baka sadaki ka biya sadakin wannan hurul iri ɗin har kuma a ɗiba a baka abincin da kullum baya ƙarewa kullum baya ƙarewa ƙoramai suna gudana a ciki manya-manyan da Allah ya bayani su sune ƙorama ta giya tana tafiya tana malala kogi ne yake malala yake tafiya na giya kai ka san ba daga kwalba ya fito ba giya nan ba daga kwalba ya fito ba ko daga tulu an san irin giyan kenan mai fito a cikin tulu an san ci na'am wanne ne mai fito a cikin tulu burkutu kenan a mai fito a cikin tulu kai da an ce maka kogi ne da ƙorama gaba ɗaya ke malala na zuma kai ka san ba daga cikin wannan ɗan ƙwarin ya fito ba kudan zuma ka san ba daga nan bane irin wannan da an ce maka kogi na nono yana malala ka san ba daga hantsan saniya ba ce ballantana kuma ruwa to wannan duka fa a cikin irin waɗannan ayyuka na ibada duka wanda Allah in ya kalle ka, ka, da ikhlasinka da yinka domin Allah da mutaba'an sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi shi ne yake baka. Wani wallahi cikin shekara biyu ko uku Allah yake aikin da Allah ke bashi aljannan nan. Kuma khalidi na fiha duk abin da yake cikinta dawwamamme ne. mu ɗauka wanda ya balaga yana ɗan shekara goma sha bakwai ya balaga kuma Allah ya mai rasuwa yana ɗan shekara ashirin ko Allah ya mai rasuwa yana ɗan shekara sha tara idan ya rasu yana ɗan shekara ashirin ka cire shekarun balaga kafin alƙalabi ya hau kanshi shekara uku ya yi a rayuwarsa kuma ya aikin da ya bashi wannan duk abin da muke karantawa a nan shine washabun nasha'a fi ibadatillah shi daga tashin shi daga balagan shi kawai ya tashi ne akan bauta wa Allah subhanahu in kuma a shekara sha tara ya rasu shekara biyu sai ka gauni Allah ya masa muwafaka a waɗannan shekarun wallahi wallahi ya samu wannan aljanna Allah ya ma shekaru biyu ko shekaru uku ɗin aljanna ai a muwafaka ya musu albarka a cikinsu ya samu duk waɗannan abubuwan da ake lissafa wani kuma Allah ya tsawaita rayuwarsa shekara tamanin amma wallahi kaga aljanna ta gagara samuwa wallahi ta gagara wani shekara sittin haka Allah maɗauki wani yausashantar tadda rayuwar gaba ɗaya wanda kuma Allah ya tsawaita rayuwarsa ai ya ba shi dama ne amma kaga wani ɗin gaba ɗaya haka ta tafi wallahi wannan aljanna in dai har za mu bugar da jiki mu wahala saboda samun inda za mu zauna yanzu 'yan sababbin filayen nan da suke gefe-gefen gari gefe-gefen gari za ka ga matashi ba wanda ya kai shi murna idan ya samu 50 by 50 Ya ka ji shi ma ya gina ai alhamdulillah ina da 3 bedroom ina da iyalaina bini-bini za ka ji shi yana site ya je site in ka je za ka ɗauka wani irin project ne 50 by 50 ne kawai wajen da ɗan bedroom ake abun nan to in dai har za a wahala a bugar da jiki saboda a samu inda aka kashe a duniya to wallahi ruɓanya aiki domin samun aljanna min babi aula wallahi shi yafi cancanta shi yafi cancanta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna turadduna ila alimin عالم الغيب والشهادة fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun aiki ne sosai kafi a samu aljanna gida ne na aiki gida ne na na abin nan kuma yana haduwa da ikhlasi yana haduwa da mutaba'a yana haduwa da hobbasan da Allah yake gani kake sai ya baka kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda aikin shi zai bashi aljannan nan sai wanda illa an yataghammadaka Allah wa yataghammadani bai taghammadana bi rahmatihi sai dai Allah ya lullube mu da rahamarsa aka ce har kai ya rasulullahi da kake sallah har kafa su kumbura har kai da Allah ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yace hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai Allah ya lullube ni da rahama wato hoɓasa da ikhlasi da himma da yunkuri na bawa shine Allah yake gani shi idan ka saba yin ayyukan kana tattaba su da Allah zai dora maka lalura na rashin lafiya kai shekara ashirin a kwanci sai an juya ka Allah zai ce mala'iku su riƙa gudanar maka da ayyukan da ka saba yi ka saba kiyamun laili ba ka taɓa fasawa su walaha su filfilun nan karatun ƙur'ani kullum sai ka samu izo biyu ko izo uku kullum an san ka da wannan ziyartar marasa lafiya ziyartar marayu yin kaza yin kaza yin kaza duk waɗannan ayyukan alkhairi kana yin su kuma ka kana da himman yin su sai Allah ya dora maka laluran da kai shekara 20 a kwance wallahi Allah wasi'ul maghfirati zu fadlin azim ya ce mala'iku ku rika rubuta wa bawa na abin da ya saba yi din kada kada ku fasa rubuta masa kaga alfanu da fa'ida da amfanin dogewa kan abu da himma da ikhlasi da kasewa sai Allah ya rika gudanar maka da abun koda baka da lafiya kana kwanci wani yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu ta'ala da yalwar falalansa da rahamarsa to idan muka fahimci cewa aljanna wajen aiki ne gidan aiki ne kullum Allah yana cewa ku yi gasa ku yi hoɓɓasa a irin nan ne falleta na fasil mutanafisu ita kuma duniya ya take Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wadrib lahum masalan hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi na batul ardi mimma tun tumbitul ardu ko mimma fakhtalata na batul ardi fa asbaha hashiman تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا misali rayuwar duniyar nan gaba ɗaya da hankalin mutane ya karkata a gare ta Allah ce duk yadda duniyar take kamar lokacin da damina za ta fara ne zuwa a yi girbi kawai duniyar ta ƙare kama in anzalnahu minas sama'i farkon damina fakhtalata bihi nabatul ardi ruwan nan ya zubo ruwan nan ya zubo tsirrai suka fito tsirran nan suna burge mutum kaga ƙasa muhbarra ta yi koriya shar shuka ta yi kyau tana jan hankalin manoma مثل غيث أعجب الكفار Sun ثم يهيج fatarahu مصفرا yanda shuka za ta yi kyau ta yi yabanya kaga tushe ɗaya in dabba ta ci sai a rasa rai a kan gonan nan ji manoma da maciyaya yau an kasa galiban tushe ɗaya ko uku aka ci daga gonan nan dabba ta ci saboda mai kayi kore shar ta shiga zuciyar manomin fiye da yadda kake tsammani har yana ganin zai iya ba da ransa amma ana nan ana nan ana nan ana nan kaga gonan nan ta fara canja kala daga kore tana koma fatsi fatsi tana komawa a ɗorawa ɗora ɗora sai kaga ta zamanto karmami shi da kanshi zai zo ya ɗau masari ya je ya sare ta da kansa ɗazu kuma ɗan ganyen kawai dabba ta ce sai da aka yi jina gina amma yanzu shi zai ɗauki ma abun nan ya je ya sare ta kuma ya gayyato mai dabbobin ya ce su zo su ci kara ba za ka sake ganin shi a waje ba ta fita masa to daga yin ruwan sama yadda tsirrai za su fito su burge mutane izo su bushe su kangare ya sare ta kaga iska yana ɗaukan karmamin Allah ce kwata kwata rayuwar duniya haka take da ta tashi fu ta burge ka sai kaga can kawai ta bushe ta zamanto abin nan misalin shi shine ka ganka ka zamanto matashi cikin ganiyarka ka taso ana cewa sai wane sai wane kana burgewa wani shi hasku ne kayu ne kana tashi kana tashi ana cewa sai wane sai wane sai wane sai wane sai wane can idan aka bar ka din to kai ma za a ganka fa ka musfarran kai ma mu ga <laughs> samartan nan gaba ɗaya ka tafi dan inda da kake iya tsallake lambatun nan wallahi ba za ka iya ba wani ɗan long jump ne ma ba zai iya tsallen ba wani sai an tallafo shi da sanda ma yana tafiya haka in aka cire sandan ga ƙafafin fa zai kife sai an tallafe shi da kafa uku keke na fef kenan to da an bar mutum tsufa ma kawai a tsufan ma kawai ya ishi mutum saboda haka shi yasa ake son mutum lallai-lallai, daga tashin shi ya jona Allah kawai ya ɗan fare da Allah subhanahu ta'ala ya zamanto mutumin kirki domin mutuwan nan tana zuwa mutu a kowane lokaci matashi yana gani sai ran da ya kai tsufa idan aka ce an yi rasuwa sai yana ganin a dan anguwar ya rika tunanin wani tsohon nan da ya sani ta kuɗin sai ya zo ya samu matashi ne wanda ma shi kanshi ma ya girme shi yau idan da za ka je makabarta akwai ɗan wata uku yau in shekaranka ashirin ne ko talatin idan ka je makabarta sai a nuna maka kabarin ɗan shekara bakwai idan ka tura kai shekaran ka talatin wannan ɗan shekara bakwai ya rasu a yau sai kaga ashe Allah ya tsawaita rayuwanka ba har ka girmi wannan da yake kwance a nan da shekara nawa kusan ashirin da nawa ashirin da uku ashe ka yi tsawon rai idan shekaran ka hamsin ne ka je kabari aka nuna maka ga wani nan ɗan shekara goma ne sai kaga ashe Allah ya tsawaita rayuwanka ba har ka girme shi da shekara arba'in Hmm? ashe da kai a matsayin shi kake da tuntuni shekara arba'in da suka wuce kai ma da ashe da kai ne ma a da kai ma kana kabari amma Allah ya tsawaita rayuwar har ka girma wannan da yake kwance da shekara arba'in ashe kai ma ka daɗe saboda haka ya ƴan uwana musulmi a na san kullum ana karatu ana kullum ana karatu ana Allah yana son mutum mai aiki sai an jajirce sai an yi aiki shi yasa aka wajabta mana abubuwa da yi na farillai da sunnoni dukkan sunan da mustahabbai a yi ta yi saboda haka a jajirce a riƙa yin aiki karatuttuka nan da ake karantawa hujjoji ne akan mutum ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah baya azabtar da mutum sai ya aiko masa manzo babu manzanni to amma ai akwai al'ulama warasatul anbiya malamai sune magadan annaba masu isarwa to saboda haka i'malu i'malu i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal ku yi aiki Allah da manzon suna ganin aiki mumune suna ganin aiki in ba ka sallah mumune za su shaida su ce ba ka sallah kai mun sani ba ka zuwa ma duk inda ka shiga akwai mai bada shaida a kanka to saboda haka muna roƙon wannan majalisi mai albarka zamanto abinda ake karantawa a rika tabbaka shi shi yasa ake kiran shi masallacin menene at-tatbiq eh, ba karatun bane a dabbaka kawai ba karatun kawai ba tare da dabbakawa to shine abinda zai tsairatar da mu kuma Allah ubangi ya saka wa malam da alkhairi malam muna godiya da gayyata da aka yi ko inda ake faɗi tashi Allah ya bar so Allah ya bar kauna Allah ji kan iyaye da magabata wannan wajen Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka dogoni sharri da fitina da abun magana Allah ya tsare wannan waje da shi Allah kare shi Allah ubangi ya ƙara masa haske da irin yadda ake haskaka da shi duk da mutum ya zo nan yana samun natsuwa da kwanciyar hankali kuma duk inda aka je aka ce ɗalibi ne daga nan to za ka ga wanda kowa yake so ne zauna da shi kuma ya yi mu'amala da shi Allah ubangi ya ƙara rayuwa albarka ya karɓa mana ibada ya sa muna cikin waɗanda suka dace da daren lailatul qadari ko kuma za su dace a cikin waɗannan kwanakin da suka rage a roƙonmu shine tsakaninmu da malam da ya addu'a duk lokacin da mutum zai addu'a a auqatul ijaba lokutan da ake kyautata amsa addu'a a rika sa malam domin na san malam la yuridu minkum jaza'an wala shukura innama ajruhu ala Allah sakamakon shi yana ga wajen Allah haka mu ma muke fata Allah ubangiji ya sanya albarka malam waɗannan su ne kalmomi takaitattu wanda an sha jin irin su ɗaliban na sani maimaitawa ne kawai insha Allah malam jazakumullahu khairan assalamu alaikum alhamdulillah dan uwa ba abin da zamu cewa zai da maka kai za ka yi duwayi karshe ba shi <laughs> ba abin da zamu cewa farko sai dai Allah ya saka masa da alheri kusan ya so yi magana kada in zake da yawa in ce jawabin da ya yi kama da mala uzurin sami addu saboda domin ya tattaro mana karatun da aka yi na kwanuka da na shekaru da na menene mai ikamata mu aikata inda wannan magana ya dace a ɗauke ta a tantance ta mutum ya dinga bi ya dinga bi ba za ka gane magana ba sai ka koma gida tukuna ka saurara saboda haka nan Eh, ba abin da za mu ce masa sai dai Allah ta'ala ya saka masa da alheri Allah ya ƙara mana ire-irensa kuma Allah ya tsare mana shi kowane na bukatan duwayi Allah ya kare mana shi daga eh, ainihin ƙiyayyen masu ƙiyayya da makircin masu makirci da muguntan masu mugunta Allah ka fi mu sanin halin da yake ciki ya Allah ta'ala ka tsare mana shi Eh, mu ma mun san halin da muke ce Allah ka tsare mu ke da don haka yi wa juna du'a'i wannan abu ne mai mutukan muhimmanci amma alal haƙiƙa ya yi mana kaimi ya sa mana kaimi ya shayar da mu hamasa illa kawai mu tashi lalle ashe lamarin nan haka ne to kenan itikafin da muka yi ma bai zama komai ba tukuna yanzu aka fara itikafi maganan a yi sallah raka a biyu a yi alwala a zauna a yi kaza to yanzu daren gaba gabaki ɗaya kamata ainihin dareren mun kusa fita mu koma gida haka za mu koma menene faru ha me ya faru eh, a daren da za a raya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 ولا حول ولا قوة إلا بالله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق